أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل درس وانا للحاكم البركة قرآن ما sallah kallamar Muhammad Sadiq al-Bashawi kula ji kansa da rahama darasin da ya gabata mun kwana a shafi na talatin da uku da muka cike shafin Inda malam ya bayani kan kurakurai wajen alwala musamman wanda akwai sabani a ciki to a yau za mu tashi a sabon darasi shafi na talatin da hudu أخطاؤهم في نواقض الوضوء wato kurakurai da masallata ke yi a kan abin da ya shafi ababen da ke warware alwala Allah ya ce awwalan na farko asbaqul la khilafa fiha mu'tamad wato zai fara da kurakuran da mutane ke yi wanda a cikin su babu wani takamaiman sabani mana ba wai babu sabanin bane amma mutane ba su consider din shi a matsayin sabani ba kila mutane ne kawai su awam suke ganin a matsayin sabani amma malamai masu ilimi babu wani wato damuwa da suka bayar a kan shi ko kuma babu wani takamaiman sabanin da za a ce eh gashi a wurin malamai dangane da wannan matsala babu warware alwala abu na farko kuru da dam fitowar jini shin jini na warware alwala mutum ya yi alwala sai yi ciwo jini ya fito koko a tuntuɓe ya yi koko ya yanke ne ko sai ya yi haɓo an fahimta shi ne ma'ana abinda ma da yi rubuta nan to anan irin wannan matsalan babu wani dogararre na saba babu wani dogararren ne a wurin malamai akan wani. sai ce na farko a yi eh, taɗa da kafirin min musalli na annan kuru da zanni min al-juruhi wal jiki dama ruwa wa ghairi zalika yace min ghairi al-makhraj al-mu'tad yanqul wudu yace da yawa cikin masu sallah suna itikadi sun kudurce a ransu cewa fitan jini min al-juruhi sakamakon jin ciwo mutum ne kin ko ya yanke da wuka ko da wani abin da zai sa ya karci fata ta jini ya fito wani hijama ko kuma a masa abu an fahimta haka ya wuka kafin nan da ake a yi masa ƙahowar wa'ara suru'ar shi ne haɗu ko haɗu wasu daga cikin mutane suna tsammanin cewa ita da ma wasu daga cikin hanyoyin da kan sa jini ya fito ba ta hanyar da aka saba al'ada jini na fitowa ba mana yana nufin kamar mace da take al'ada ko ta haihu an gane ko shi ne sa maganar a cikin kamin gairin makarjin mu'ad ba ta mafitar da aka saba yau da kullum an san gini na iya fitowa ta wurin ba ya ce to kirga wannan da wasu suke yi a matsayin yankunan wudu wai na warware alwala kalin ya ce wa minhum man yufarriqu bayna al-qalil al-dami wa akhirih kai har ma ana samun wanda yake bambanta amma jinin da yawa ko wanda kadan ne an fahimta da cewa huwa kafa umbai da ce wannan kuskure ne a bayyane kuskure ne bayyananne da annal asara sahiha domin inganta ingantattun dalilai تثبت أن كثير البر وقليله لا hulayen kununu. wannan dalilan sun tabbatar da cewa shi jini ne yawan sadaka a baya warware alwala kuma ta samu na fahimta تواترت الأخبار على أن mujahidina ai labarai ko in ce hadisai na soshi sun tabbatar da cewa masu jihadi kanu ya kunan alamar jurahati an gane ko wala ya tafi wa ahadun an yamna a sai gani min yarahatihi suna ɗan ana zafin ciwo da yanka da tsara da harbin bindiga babu wani mutumin da a cikin su ma ya hana fitan jini da jin ciwon da aka ji masa su masu jihadi amma wa annahum kanu yusalluna ala halin kuma suke sallah halin da suke ciki da wannan jinin a cikin su yana zuwa walan yun kal har rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba a taba hakaitowa ba ko an ruwaito daga annabi alaihi salatu wassalam annahu amarhum bi i'adati wudu'ihim bis-salah cewa annabi ya ba su umarnin su sake alwala da su sallah a taba samun ba annabi ya ba su jihadi wannan umar min ajri zalika saboda wannan wa an al-hasan radiyallahu anhu an samu da hakan basari Allah ya kara masa yadda qala yake cewa ma zalal muslimuna yusalluna fi jirahatihim musulmi ba su bushe ba suna yin sallah akan ciwon su da suka ji ana yana zubar da jini da mikin amma ake sallah da shi ka gane cewa jini ba baya warware alwala ina fatan muna fahimta wasalla umar bin khattab radiyallahu anhu umar dan ka tabi shi kan yayi sallah wa jurquhu yasta'ubu a lokacin da ciwon da aka ji masa yana zubar da jinin ma yayi sallah ma'ana ay yajri daman ana yana fitar da jini fa qala ibn taymiya rahimahullah ibn taymiya Allah ya kasa da rahama yana cewa kun kunga jini wal da amai wa ghairihima da waɗansu ababen da kuka sani min najasatil kharija daga cikin najisosi waɗanda suke fitowa an gane wannan ko min ghairil makharijil mawtan waɗanda suke fitowa ba ta inda aka saba fitowa ba fito ta mafitarsu ya ce to nan gaba ɗaya yace ce layin wudu ba ta warware alwala don kafa koda sun yi yawa ba koda jinin da yawa ina fata muna fahimta yawwa ya ce wa kuma mazhabu malik wa shafi wannan mazhaba ne ma na imamu na maliku da imamu shafi'i kaga wannan matsala guda ɗaya da muka ɗauka ita ce za ta zama darasin mu ne wa kai Allah ta mu darasin da ba za mu ɗora a cikin kuskure na gaba kaga wannan matsalar babu wani takamaiman saɓani a kanta amma dai wasu da yawa cikin mutane kamar yadda ta ji malam ya faɗa za ga da yawa ana fatawa malam na ya ɗauki azumi sai na ji ciwo wasu ba ma alwala ba suke magana azumin ma bai wai shin ciwon da na biya karya mun azumi ko bai karya mun azumi ba ko kuma ya ce na yi alwala kuma sai ne habu ya azumi na koya alwala ta ko wani ya ce ya yi amai duk ba sa ɗauyawa kun da amai ai malamai sun ce in ka kirkiro shi da kanka shi ke ne shi ke shi ke ne shi ke karya azumi Kuma shi kansa ai ne ba wai ka fara ba ne a kansa tare da tuba sai istighfari idan eh, ka tafi da shi amma da kansa ya shigo ya zo da kansa almai abin da yake kanka za ka ba bakin ka daure shi ka hudu ka ci gaba da azumin ka balle kuma alwala duk abin da zai sa azumi bai kalli ba to alwala mun babu aula alwala tana ta fata muna sai abin da zai kalli azumi to ka tabbatar da yana kai alwala Allah shi ya gama. Na'am. amin eh Mm. gaskiya ne kamar yadda ka faɗa rashin fahimtar nassoshi malaman mu Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya yafe musu kurakuran su bincike ya yi karanci a wancan lokaci abinda mutum ya koya kawai shine yake rikewa shekara da shekaru ya tsaya a kansa kuma ya yi karantar da ɗaliban sa haka kuma daina wahayewa na zamani da ci gaba ya bincike ya research da sababbin matsaloli da sukan taso menene fasohin da malamai suke bada da misali suke bada da fasawa akan irin wannan matsalolin lura da halin da muke ciki da halin da wato shi ne tambayar yake a wata ƙasa yake za a iya baka fatawa kana ɗan Najeriya ko ɗan Afirka misali amma kuma fatawar ku ta zama ta bambanta da wani ɗan Afirka amma ɗan wata ƙasa lura da ƙasar ka za a iya baka fatawa kuma ta bambanta saboda kai ɗan Afirka ne ta ka da matsalar ka iri ɗaya ne da ɗan Asian country kuma amma kuma ta da wannan kuma ne su ɗaya ne ɗaya ne kamar da ya faru zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam habbai sun tambaye shi ba iri ɗaya ba kowa fatawarsa daban ba iri ɗaya ba ina ma ta ga rafahimta su sura ka irin wannan abubuwan ne yanzu mu na da ba su da wannan capacity din an fahimta suna ce sun yi kokari sosai dole ne musu addu'a ta fatan samun rahama a wurin ubangiji domin duk wanda suka bayar ba sun bayar wani da ganga ba su da mutane Ka iya ilimin kenan kuma a lokacin ko kaji ko kaso ita ce fatawa ko ka ta wani kuma har yanzu za mu rike ta a matsayin fatawa sai dai za mu iya ɗora ta a wurin modulin ajiye ta saboda zamanin ya canza za mu tafi da zamanin da muke ciki yadda zamanin yanzu haka za mu misali yanzu magana sai da aka rike yi a zamanin sa akwai sai ne yanzu da sai ne wani fatawa ake wani har yanzu bai harkar wurin bai in can nan da aiki kasawoyin nan da ake na hanyar da ake mutum duk ba a san ke da ba ka fahimta to matsaloli na ibada ma haka so irin wayan abubuwan su ne ya kamata mu lura an karantar da mu cewa injin ya diga ya kai girman sisi ko ko shi kenan ba ba za ka sallah da wannan rigar ba asali ba shi kansa a jikin kama yana zuwa baranta na rigar da ta ina fata muna fahimta wannan wato akwai ra'ayin ba wai ba shi bane sai dai mu ce ra'ayi ne mardu inda wasu na wanda wani ra'ayin yaren yaye shi ya fi shi karfin hujja su ne waɗannan fatoyin da yanzu wani yake ba ku ina fata muna fahimta ba wani zai amfani ke ta? ba za mu ce ya yi ba za mu ce amma kawo halarta da kanka a ga fatawa mai sauki ita ce ke tana da tufafin ka ba sai kawo da shirya ba amma tun da ka shirya shi kan yana da kyau ka tsaya gaban Allah ne ita ko ba ku kai kwalliya ku zuzi da kuma inda kulli masjidi ko ba ka bane Ka kaga ka riƙe ado zuwa masallaci za ka kada ban Allah abu ko shakka ka shiga masallaci da riga wanda akwai jini a jikin ka babu ado a cikin amma shin abin tambayar da ma ya karya maka alwala ko ku sallan babu lafiya shi ne bai karya ba kuma ta ta kai in dama ta samu ka canza fa neman ba canza maka yi sallaka sallaka ta yi ta fata muna fahimta Allah ya shi dai mu. na alaikum salam jinin kujiya shi ma haka shi wannan ainihin babu aula ma saboda lalura ce da mutum zai iya rabuwa da ita sai ko mutum ya kokari ya nemi magani in so samu ne ni a yanzu wanda nake iya fahimta ya halatta ne wannan laluran ya rika amfani da kamfas halatta ne kwarai da gaske ya kai kamfas kwarai da gaske inda mace yadda za mu yaro mace sa saboda zai bata masa jikinsa kuma alwalarsa tana nan kwarai da gaske ne a wata ba da mutum ya tsari da ya ko in ya gaba ƙarshe yawa ya ake cin a nan da ku a ya sunan cutar wanda ya sani ba ba da akwai a zebu akwai a cikin wata ke kokon gidan an da ana da ba da wani liman ya ɗaya ka sai su da gashi da famfa ganin shi da famfa zai kama kuwa ya aka ɗauka sai aka ba ya kamata tunanin wancan mummunan aiki da zai ke ta aikin sani sai da ta ci gaba da masa Kuma a kwashe ta ɗan su cikin wasu da ke kyan ta kamin su ce ana bincike ne kwaikwai ake cewa an nan da ce ne eh, yana ciwo a yi duniya ana kuma su zama da shi gaban na shi ne ya gina sai suke cewa to kaga da nima na kyale shi da iya na wannan labarin naka ya ba ni sha'awa sosai ne da gaske Allah haka ba A wani yaron haka mu hukunci shi ne abin da suke cewa wai don't just by his cover ko so na kai kaga saboda ana tunanin masu wancan mummunan ɗabi'a suke amfani da shi wanda ne wannan ɗabi amma lalura tana sa ka ga mutum ya yi amfani da wannan girmama ke wani da ke shekaru na? kuma lafiya da mutum lalura ce ta sa ka gani amma wasu su ɗauka yi ka nan za a bashi gudun a zuwa kai shi mutum mummunar ala sauki ala sauki su kaga mutum zai fa kamar yadda nake maka yanzu misalin da za mu ɗauka kawai ta ga yanzu na ce wannan ita ce fatawar da zan bayar amma a da amma ma san kuma ba ba za su ce sa ba za su ce dole ya zo a jikin sun sai kullum kila ce ga wani gani ko a ce ba zai kalla ba ko wani abu ko yin da kan jagora kada akwai wahalar wasu ta halatta ya saka in bai da shi hakan ma da shi a jikinsa da jininsa ba ne kuma ita abubuwan da take kawo shi suna da yawa na'am eh shi ma suna tashi ya halatta mana laluna ne idan tsarin da gama shi mai tsarki ne sai zai ba cikin masallaci abin da aka ce kai ya zama ya ba. an sa shi da kyau yadda ba zai zubo ba zai zo ya sa kuma ya zama baya karnin da duka kuma mutane in dai akwai tsarnin ce goma gidi an fahimta ko kuma ya tsalla shi lura shi a zarura su fitin ma'azura ko ya zo masallaci sai ya daga baya sau ya tsalla ya koma ko da gida ya tsalla shi shi ya samu sauki da lura ne zagari ya zama babu ne wanda ya tara zai zubar da shi zai yi tsanani kuma ya kace shi turare ya zama zai ba mutane da wani Allah ba mu lafiya Allah tsare mu eh. Eh. yana tsakanin da ta rasu ba shi ba mm. in ya kwamar da yan ya haɗe wani azumin na nan mm. azumin ka ba ya على آخرتك حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والمغفرة والغنى وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين